'yan bindigar da suka yi garkuwa da malami da ɗansa a kwara sun buƙaci naira miliyan ɗari a matsayin kuɗin fansa to sai ku danna mana subscribe sannan ku danna rawa domin sanar da ku sabuwar ɗauka a duk sanda muka sanya za ku iya bibiyar shafinmu na intanet www.fikirat24.com ku daure ku kai ga ƙarshen wannan bidiyon domin jin yadda cikakken labarin yake wasu 'yan bindiga daɗi sun kai farmaki yankin okolo oluwo da ke illori ta jihar kwara da safiyar ranar asabar sun yi garkuwa da mutum uku waɗanda suka sace ɗin sun haɗa da wani matashin malamin addini alfasau piyu a gibbe da ɗan uwansa fasansi gami da ɗansa mai suna aliyu jaridar leadership ta gano cewa 'yan bindigar sun farmaki mutanen ne a gidansu da ke oko oluwo da ke kusa da babbar hanyar ilorin zuwa jabba inda suka kutsa kai ta cikin tagar, gidan a lokacin da wato fasansi ya yi ƙoƙarin arcewa daga hannun masu garkuwar sun ladabtar da shi da alburusai mahaifin waɗanda lamarin ya da shi imam Molikbe da ke yankin Okolele, Ilorin, ya shaidawa jaridar cewa masu garkuwar sun watsar da watsar da tunaninsu na cewa ya mutu, sai dai kuma ya tabbatar da cewa fasansi a yanzu haka yana amsar kulawar likitoci a wani asibiti mai zaman kansa a jihar Ilorin. Imam Amolegbe ya ce daga bisani masu garkuwar sun tuntube su inda suka nemi kuɗin fansa da ya kai naira miliyan ɗari kafin su sake malamin da kansa sun nemi kuɗi har naira miliyan ɗari a wajen su amma sun roƙe su da su karɓi miliyan goma saboda ba su da kuɗi to sai ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sabuwar ɗauka alexander muka sanya